de RM Show. On ne peut que vous dire jobless. This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na Mariara, Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin shida ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da gwamnatin ƙasar kamar ta yankewa wasu jagororin 'yan aware su tara hukuncin daurin rai iyayen ɗalibai a yankin na 'yan awariye sun bayyana damuwa akan batun tsaro yayin da ɗalibai ke shirin komawa makaranta. gwamnatin na ita ne ba ta suwa kuma sun ya kare ba mu ce hukuncin bai yi daidai ba wato lokacin da aka yi hukuncin din bai dace ba da alisha wannan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan kasar Chad da ke zama Nijar da ma wasu 'yan Nijar ɗin a kan zaben shugaban ƙasa da aka yi yau litinin a Chadi. Sannan za mu kawo muku shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda ya haska fitila a kan makomar haƙoƙi da 'yancin samar da tsaro ga 'yan Najeriya. Muna kuma tafa da shirin labaran wasanni a takaice daga nan birnin Washington DC. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar Hamas ta ce ta amince da shirin tsagaita wuta domin kawo ƙarshen yaƙi da take yi da Isra'ila. Kungiyar 'yan bindigar ta Falasɗinu ta fitar da wata sadarwa a yau Litinin cewa shugabanta Ismail Haniya shi ne ya bada wannan labari ga Firaministan Qatar da kuma ministan tattara bayanan sirri a Misira ta wayar tarho. masu shiga tsakani a birnin alkahira sun yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na wucin gadi da kuma sakin mutane da hamas ke garkuwa da su a gaza sai dai babu wani bayani ko ƙarin haske daga bangaren isra'ila kan sadarwar hamas wani jami'in isra'ila ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa da alama hamas ta amince da wani bangare mai sauki na shawarar misra wanda ya hada da wasu muhimman abubuwa da isra'ila ba za ta iya yarda da shi ba jama'ai a yammacin rasha sun ce wani harin jiragen ukraine marasa matuka ya hallaka mutane shida a yau litinin a yankin belgrade da ke kusa da iyakar rasha da ukraine gwamnan yankin belgrade vyacheslav gladkov ya faɗa a dandalin telegram cewa jirage marasa matukan sun afkawa motoci da dama kana harin ya raunata sama da mutane talatin ma'aikatar tsaron ukraine ta faɗa a yau litinin cewa rundunar tsaron sararin samaniyar ta ta harbo jirage marasa matuka goma sha biyu a cikin goma sha uku da dakarun rasha suka kai hari da su a cikin dare sojojin saman ukraine sun ce an gano jirage marasa matukan ne a yankin sumi da ke arewa maso gabashin ukraine a kusa da iyakar rasha labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kasar jamus ta faɗa a yau litinin cewa ta dawo da jakadarta a rasha tsawon mako guda a berlin domin jin ta bakinsa biyo bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan jam'iyyar shugaban gwamnatin kasar jamus olaf scholz a makon da ya gabata jamus ta zargi jami'an ma'aikatan tsaron rasha da auna jigajigan jam'iyyar social democrat ta shugaba scholz da wasu muhimman ma'aikatan gwamnati da masana'antu a wani harin kutsen yanar gizo berlin ta bi sawun nato da sauran kasashen turai wurin yin kashedi cewa kutsen yanar gizo da rasha ke yi na da mummunan sakamako ofishin harkokin wajen berlin ya faɗa yau litinin cewa gwamnati tana ɗaukar batun na baya-bayan nan da muhimmanci a don haka ne ministar harkokin waje annalena berburg ta yanke shawarar dawo da jakadar jamus alexander lambsdorff ta ce zai koma moscow bayan mako guda gwamnatin jamus ta ɗauki wannan al'amari da muhimmanci a matsayin wata dabi'a da ke kawo cikas ga 'yancin demokuraɗiyyar ƙasar da kuma hukumomin da ke taimaka musu in ji mai magana da yawun ofishin harkokin wajen catherine deshaw wata gagaruma ambaliya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar rio grande do sul a kasar brazil ta kai adadin mutane da suka hallaka zuwa 78 ya zuwa jiya lahadi kana ta raba wasu kusan 120 da muhallansu ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka kana ya karya wani bangaren madatsar ruwa da ke samar da wutar lantarki masu aikin sa kai sun yi amfani da kwale-kwale da baburan ruwa da ma masu ninkaya suna taimakawa aikin ceto da ake yi ambaliya daga ruwan sama kamar da bakin kwarya a 'yan kwanakin nan da suka gabata sun shafi sama da kashi biyu cikin uku na birane 500 a jihar wadda ke da iyaka da kasashen uruguay da argentina Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin ƙasar kamar ta yanke wa wasu jagororin 'yan aware su tara hukuncin ɗaurin rai. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ɗalibai a yankin na 'yan aware ke ƙoƙarin komawa makaranta bayan da makarantun suka kasance a rufe lokaci mai tsawo sakamakon rashin tsaro. A halin yanzu, iyayen ɗalibai sun sami kansu cikin yanayin zallami saboda rashin tabbas a ɓangaren tsaro. Wakilin muryar Amurka, Muhammad Awal Garba, ya aiko mana da wannan rahoton daga ƙasar Kamaru. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta buƙaci iyayen ɗalibai su mayar da 'ya'yansu makarantu a yayin da ya rage makonni biyu a koma makaranta a bangaren 'yan awarin ingilishin ƙasar waɗanda yanzu haka shekaru uku da suka gabata harkokin ilimi da kuma kasuwanci sun durƙushe, wanda ne sa na tambayi mai magana da yawun 'yan awaren alhaji alidanash ga abin da ya bayyana mini kan irin ka'idodin da suka gindaya wa gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru dama da muka yi nek mu a nan wato taron mu na kwararru da muka yi a shi muka ga cewa su asj wato Vision Fund ya yadda a koma su ya amince da maganan ba shi ayub tabi shi kan shi ayub tabi ya amince ya yadda ya ce yara ba ruwan su karu su koma makaranta bayan shi kuma shi aka samu mansum bibi shi ma mai faɗa ne a shi a can ya ce shi ma ya yarda yara su koma makaranta aka samu eh, full a ya dine yace ya yi da yara su kuma makaranta kaga su hudu nan su ne masu faɗa a jika wannan su suka suka ce su yarda kowa yara su kuma makaranta amma da abu daya wato gwamnati ta karfafa tsaro domin kada iyayen da za su tura yara su zama masu fargaban cewa watakila su ba za su dawo ba ko su kansu ma za a zo a cin musu da dare a kashe su suka zo da gwamnati su suka karfafa tsaro kaga yanzu shi shawarar wato gwamnati ita kaɗai da ta shawarar da magana shi ne nake faɗan cewa ko ni lokaci nake faɗan cewa gwamnatin nan ita ne ba ta suwa ko masu kuɗi a kare domin ana cikin yin wannan kenan shi ta bambaro wannan kuma da asuba wai an yi zance an zantar da hukuncin eh, rai da rai da aka yi ma shi wannan ayyuka kaga wannan muka ma ra'ayin mu ba bai yi daidai ba ba mu ce hukuncin bai yi daidai ba wato lokacin da aka yi hukuncin bai dace ba da alisha wannan wato shi fitar da hukuncin ko ni lokaci za ku fitarwa mutane nawa ne suke kotu har yanzu ba fitar ba to ka gan gwani da fitar da haka lalle ne ita ne ba ta so zaman lafiya buga ra'ayin mu cewa wannan abin da aka yi akan ayub tabe wannan eh, a wannan lokacin ne dai ba sam waɗannan matsaloli dai sun biyo bayan yankewa jagoran 'yan awaren musta ayuk tabe da magoya bayansa guda tara hukuncin ɗaurin rai da rai sannan kuma a yanzu haka masu ɗauke da bindiga a wannan bangaren sun hana wa al'umma zirga-zirga daga yau ɗin nan har zuwa makonni uku masu zuwa mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla a gaida muhammad awal garba a yau litinin ne kasar chadi da ke makwabtaka da kasashe da yawa ciki har da jamhuriyar niger ta gudanar da zaben shugaban kasa zagaye na farko wanda zai kawo ƙarshen gwamnatin haɗin gwiwa da aka kafa a ƙasar bayan mutuwar shugaba idris David, itno a shekarar 2021 Wasu 'yan asalin da mazauna jihar Difa a jamhuriyar Nijar da ma wasu 'yan Nijar ɗin sun bayyana ra'ayoyinsu game da zaɓukan na ƙasar Chadi. ga harusula rashidu da ƙarin bayani al'ummar ƙasar chadi da ke makwabtaka da jihar difa ta jamhuriyar nijar a yau ne suka fara kada ƙuri'un suna zaben shugaban ƙasa zagaye na farko bayan buɗe rumfunan zaben da hukumar shirya zaɓuɓɓuka ta ƙasar ta chadi ta yi a jimace dai kimanin 'yan takarar shugaban kasa goma ne ke fafatawa da juna daga ciki akwai shugaban gwamnatin rikon kwarya na sojojin kasar muhammad idris debi itinu wanda ke rike da madafan ikon kasar ta chadi tun shekara ta ɗaya. bayan rasuwar mahaifinsa da ya mulki kasar ta chadi a shekara ta alif ɗari tara da 1990 zai kuma fafata da tsohon firaministan kasar sheikh masara wanda ke zama madugun adawa a kasar ta chadi game da sauran waɗansu takwas da ke cikin jerin sunayen 'yan takarar shugaban ƙasa a kasar ta chadi to sai dai a game da batun zaɓukan shugaban ƙasar da ke gudana a kasar ta chadi sashen hausa na muryar amurka ya zanta da waɗansu daga cikin 'yan asalin kasar ta chadi da ke zaune a nan jihar difa sun kuma ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kamar haka ni sunana muhammad jibrin asalin chadi da mazauna difa zabe wannan mu dai yanzu dai mu kasar chadi a nan garin difa muna yin farin ciki ne farin ciki namu me muhammad idir debi wani yau shekara uku frontor niger chadi lafiya launi ba tashin hankali ne saboda haka yanzu zabe wannan muna tamani shi zai ci 'yan kasa na bukatar canji me yasa ku kuke bukatar na gani ya sake koma kan wannan wannan mutanen bukatar canji wannan su ba su sani ba komai ne sunana muhammad abdu adam da asalin cadi to mu dai yanzu zabe na yau nan muna zo zaman lafiya kuma muna so su canja mana mulki A cikin yanzu kuna buƙatar canjin kenan muna buƙatar canji sosai ma me yasa kuke buƙatar canjin nan to gaskiya ba mu ji daɗi ba fi sabilillah muna da bare nan ka san yanzu kusan shekara 40 nan ba mu da ruwa ba mu da wuta ba mu da hanya dama dai kasar cadi da jamhuriyar Nijar sun kasance kasashe biyu da ke makwabtaka da juna da kuma ke da alakar yarjejeniyar yaki da ta'addanci tsakanin kasashen biyu to na fata ne al'ummar jamhuriyar ta Nijar ke yi game da zaɓuɓɓukan zaɓukan shugaban ƙasa da ke gudana a ƙasar ta Chadi. Akan hakan ne ma yasa na samu zanta da 'yan asalin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar. Ga dai abin da suke cewa. Na fi Waisu Musa dan asalin jihar Difa ta jamhuriyar Nijar. Eh, zaɓe da yake gudana a ƙasar Chadi a yanzu haka muna musu fatan Allah ya sa a samu shugaba kasancewa Chadi ƙasa ce makwabciyarmu wadda muna yaƙi da ta'addanci tare muna fatan dai Allah ya sa su samu shugaba na gari wanda zai zai sa mu fahimci juna tsakaninmu da su mu mu cimma gurin da muka sa gaba game da rishin tsaro da ke faruwa tsakanin kasar chadi da jihar difa da ke makwabtaka da ita aisa abubakar 'yan asalin jihar difa a jamhuriyar nijar Eh, dangance da zaben shugaban kasa da ake gudanarwa a kasar chadi muna fata yadda aka fara lafiya allah ya sa a yi a kare lafiya a cikin sa'a ya kasance an zaɓi shugaba na gari mai tausayin talakawan shi kuma kasar chadi musamman jihar difa muna da hulɗa saboda iyaka ke tsakaninmu kuma musamman a fannin harkar tsaro muna fata shugabannin kasashen biyu nan su dawo su hada karfi da karfe ya kasance akwai alaka domin a gani an kawo karshen tashin hankalin da wannan kasashe biyu ke fuskanta a yanzu hakan dai kasashe da dama ne a duk faɗin duniya ke ci gaba da bibiyar yadda zaɓukan shugaban ƙasa a ƙasar ta chadi zai kaya mai cike da mabambanta ra'ayoyi ga al'ummar ƙasar ta chadi harusular rashidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gaida harusula rashidu Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Sannan za a iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku ɗan shakata da wannan waƙar. shirin mana gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. Allah ka gare mu da tashin ta. Masu saurai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. kididdigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata yanzu muna da garuruwa guda ɗari da ashirin da bakwai a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai. Idan ka buga arewa da marigalo local government akwai kakihun akwai kumbashi maguriya ragada duka wa'annan wuraren ba inda ba su watsa ba haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane yau shirin na tafe ne da bayanai akan makomar haƙƙoƙin tsaro ga rayuka da dukiyar 'yan ƙasa a najeriya a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa Madalla, tsare 'yan Najeriya a sassa da dama na ƙasar na ci gaba da kokawa dangane da makomar 'yancinsu da haƙoƙinsu na samun tsaro ga rayuwa da dukiyoyinsu. musamman la'akari da yadda ƙalubalen tsaro ya dabaibaye bangarori da dama na ƙasar wanda yake hukumomin na najeriya na ci gaba da cewa suna nasu kokarin wajen wanzar da zaman lafiya musamman ta fuskar yaƙi da 'yan fashin daji a yankin arewa maso yammaci da arewa ta tsakiya da kuma mayakan boko haram a arewa maso gabashin ƙasar da sauran nau'o'in ƙalubale da ke kawo koma baya ga sha'anin zamantakewa tattalin arziki da kuma siyasar ƙasar. yankin karamar hukumar birnin gwari a jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya na cikin lardina da 'yan fashin dajin ke tauye haƙoƙi da 'yancin al'umma a ƙasar ta najeriya sunana malam ishaq usman kasai kuma a ni ne shugaban ƙungiyar al'umma birnin gwari a na jihar kaduna gaskiya harkan matsalan tsaro na karamin hukumar binnin gwari ya shafi harkar noma wanda ya yake tattalin arziki na wannan yanki ya dogara ne musamman akan abin da ya shafi harkar noma sannan abu na biyu shine abin da ya shafi harkar kasuwanci a yanzu kididdigan da muka yi a ƙarshen shekarar da ta gabata yanzu muna da garuruwa guda ɗari da ashirin da bakwai a wannan matsalar tsaro ta sa duk sun zama kufai kashi tamanin saba'in zuwa tamanin na cikin eh, ɗari mu na gonaki gaskiya ba a samu cimma ainihin zuwa waɗannan wurare domin a yi noma musamman a shekaran da ta gabata ba abin da muka tattara shine yanzu kalla dai mutane da aka tada a yankunan su a ainihin gundumomin nan guda goma sha ɗaya na karamar hukumar birnin gwari akalla an tada mutane ya kai mutane dubu hamsin waɗanda da kansu a takaice an raba su da mahallansu ka ɗauki abin da ya shafi yankin zamfara da kuma yankin katsina da abin da ya shafi yankin neja wannan wuri na karamar kuma ya zama kamar daji ne kuma hanya ce wanda su wa'annan yan tada suke shiga wa'annan jihohi su fita ta cikin ta kuma za ka samu ainihin matsugunan su inda nan ne suke amfani da shi wajen a ci gaba da kai hare-haren su. A jihar ne jama'a 'yan fashin daji na cin zarafin bil'adama al'amarin da ke tauye walwalar tattalin arziki da zamantakewar su Sunana Idris Ahmed ne shugaban matasan Mangwaro, karamar hukumar marigal Lokal government jihar Niger. Kalubale na matsalar 'yan bindiga suna yawan kawo mana hare-hare wanda garin mangwaro ya zama matattara ne ko kuma in ce bandri na duk inda ɗan ta'adda ya fito zai je ya kai hari ko zai je za su je satar shanu ko ɗaukar mutane to sai sun biyo kusa da mangwaro cikin ikon Allah kuma da jajircewa da muka yi da kuma roƙon Allah da iyayenmu da mu ke yi Allah ya mana kariya har zuwa muka kawo yanzu halin da muke. To kaman sauran garuruwan da ke nan kewayen ku wani hali suka shiga? Su ma sun shiga halin a haula idan akwai wasu garuruwa da har sun watsi babu ba su ba labarin su sai daga baya suka koma irin galma irin sansama aiki irin takwanje da gauji da sabon layi da tunku da kurigi dogon dawa duk magana da ke maka babu sai da aka yi lokacin da babu kowa a ciki sannan sun yi barazanan watsa mangwaro da wamba da bangi allah bai ba su iko ba in ka bugo yamma kamar ga lokacin man akwai indagu akwai shadadi akwai farar doka akwai unguwar malam baku duk waɗannan wuraren ba inda ba su watsa ba a yanzu dai gaskiya an samu sauki gaba a cikin shirin akwai bayanan masana dokoki da kuma tsubkaci kan irin rawar da 'yan ƙasa za su iya takawa domin kawo ƙarshen wannan matsala duka da an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Masu yayin da wannan haƙƙi na samun tsaro ga rayuwar 'yan Najeriya ke ci gaba da samun koma baya. Masana dokoki da shari'a a ƙasar na cewa a kundin tsarin mulkin Najeriya na 1999 wanda aka yi wa gyara haƙƙin gwamnati ne ta yi dokokin da za su kare lafiya da dukiyar mutane haƙƙin gwamnati ne ta inganta tsaro ta samar da tsaro yadda za a tsare tsaro shi kan shi da dukiyar mutane da rayukansu wanda idan ka kalli kuma chapter ita ma guda aka ware wadda take magana gaba ɗaya akan dukkanin haƙƙin 'yan ƙasa so kamar yadda aka ce idan ka duba a shi wannan chapter 1 ɗin part 2 yana maganar cewa kundin tsarin mulki ya kallafa wa 'yan majalisu na sanatoci da wakilai House of Representatives su fito da dokokin nan. Duk sanda aka ce babu doka, babu tsaro, babu zaman lafiya, to ya kamata a ce an yi dokar da za ta inganta wannan shine haƙƙin ɗan ƙasa kan shugabanni. Amina Umar Hussein kenan lauyar kare haƙƙin bani Adama a Najeriya. sai dai a nasa tsokacin Alhaji Aminu Jahun guda cikin masu sharhi kan al'amarin yau da kullum a Najeriya ya ce sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin 'yan ƙasa da gwamnati kafin a iya kawo ƙarshen wannan ƙalubale na tsaro a ƙasar. Don ka ɗauka misali dukkan harkar na arewa ke to yanzu gwamnati ta zo ta ba minista babban minista yana dan jigawa karamin minista yana dan sanda minista dan sanda da duk tsaron nan an tara shi a arewacin najeriya amma ba za a samu nasara ba amma su haɗin kai da bayanai na sirri a haɗa ƙarfi da ƙarfe da sarakuna da 'yan boko da duk wanda ya isa da sauran 'yan siyasa domin a sami a ba bayanai domin a sami yadda za a samu sauƙin tsaron a Najeriya. Gwamnati ta rungumi mutane da nemi bayanai kuma mutane su yadda su buɗe ƙirjinsu su ba da bayanai yadda za a samu zaman lafiya. To Allah ya sa a dace masu saurare ƙarshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mustapha nasir batsari da isa lawan ikara mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta a gaida muhammad kwari yanzu kuma ga murtala faruk sanyina da shirinmu na gaba. kungiyar kwallon kafar real madrid ta kasar spain ta sami tabbacin lashe gasar la liga ta kasar karo na 36 biyo bayan dan karen kashin da barcelona ta sha a hannun girona da ci hudu da biyu yayin da ita kuma madrid din daga bisani ta yi nasarar doke cadiz da ci uku da nema a karshen mako wannan ne karo na biyu da kocin madrid din carlo ancelotti yake lashe gasar ta la liga da kungiyar kasancewar ya taba lashe gasar a shekara ta 2022 haka kuma wannan nasarar ta kara tazarar yawan lashe gasar ta la liga tsakanin kungiyoyin biyu da suka fi adawa da juna a kasar inda real madrid take da kofin gasar har 36 yayin da barcelona take da 27 wato tazarar kofi tara kenan kashin da barcelona ta sha kuma ya haifar da faduwa daga ta biyu a teburin gasar zuwa ta uku yayin da nasarar da ita kuma girona ta yi a kanta ya ba ta damar hayewa a matsayin ta biyu a tebur wanda kuma ya bata gurbin fafa ta gasar zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa karon farko a tarihin kungiyar. a ingila kuma takarar lashe gasar firimiya na kara zafafa a yayin da aski ya zo gaban goshi musamman tsakanin arsenal da manchester city yayin da tuni mai bin su wato liverpool ta saki kari. dukkan kungiyoyin biyu dai sun yi nasara a wasannin su na wannan makon na 36 tare da tazarar maki daya tala tsakanin su da kuma wasanni biyu na gasar da suka rage duk da yake manchester city na da sauran wasanni uku ne domin tana da bashin wasa ɗaya da bata buga ba arsenal dai yana addu'ar ganin ta yi nasara a sauran wasannin ta biyu na gasar tare da fatar abokiyar hamayyar ta wato city ta sami tangarɗa koda kuwa a wasa ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rage mata ita kuwa manchester city tana buƙatar nasara ne a sauran wasannin ta uku ko da kuwa arsenal ta lashe dukkan nata biyu domin ta sami nasarar lashe gasar ta bana ta kuma kafa sabon tarihin kasancewa kungiya ta farko da ta taba lashe gasar ta premier sau hudu a jere to sai dai kuma akwai yiwuwar kungiyoyin biyu su iya karkarewa tare da maki iri daya wato kenan idan arsenal ta yi nasara a sauran wasannin ta biyu ita kuma city ta yi nasara a wasanni biyu ta yi kunnen doki a daya. wanda hakan zai sa a tantance zakara a cikinsu ta hanyoyi da dama na farko za a duba kungiyar da tafi yawan jimillar kwallaye daga nan kuma sai a duba wadda tafi zura kwallaye da yawa sai kuma wadda tafi zura kwallaye a wajen gidanta a wasannin su biyun da suka buga a tsakaninsu da juna da alama kuma aikin mai horar da 'yan wasan kungiyar west ham united ta ingila david moyes ya zo ƙarshe yayin da tsohon kocin wolves julian lopetogi ya amince da tayin komawa kungiyar moyes ya jima yana fuskantar matsin lamba sakamakon koma bayan da kungiyar ke fuskanta a wasanni lamarin da ya kamari bayan dan karen kashin da chelsea ta bata a jiya lahadi da ci biyar da nema to sai dai duk da yake kungiyar bata kai ga rattaba hannun kwanta ragi da lopetogi mai shekaru 57 ba tukuna amincewarsa kadai ta nuna karshen aikin moyes wanda sa zai karkare a karshen wannan kakar wasanni a ranar 19 ga watan nan na mayu to karshen labaran wasannin kenan mu kasance lafiya to madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice Kungiyar Hamas ta ce ta amince da shirin tsagaita wuta domin kawo karshen yaƙi da take yi da Isra'ila. kungiyar 'yan bindigar ta falasdino ta fitar da wata sadarwa a yau litinin cewa shugabanta ismail haniya shine ya bada wannan labari ga firaministan qatar da kuma ministan tattara bayanan sirri a misira ta wayar tarho masu shiga tsakani a birnin alkahira sun yi ta kokarin ganin an tsagaita wuta na wucin gadi da kuma sakin mutane da hamas ke garkuwa da su a gaza sai dai babu wani bayani ko haske daga bangaren isra'ila kan sadarwar hamas jama'ai a yammacin rasha sun ce wani harin jiragen ukraine marasa matuka ya hallaka mutane shida a yau litinin a yankin belgrade da ke kusa da iyakar rasha da ukraine gwamnan yankin belgrade vyacheslav gladkov ya faɗa a dandalin telegram cewa jirage marasa matukan sun afka motoci da dama kana harin ya raunata sama da mutane talatin. kasar jamus ta faɗa a yau litinin cewa ta dawo da jakadarta a rasha tsawon mako guda a berlin domin jin ta bakinsa biyo bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan jam'iyyar shugaban gwamnatin kasar jamus olaf scholz a makon da ya gabata jamus ta zargi jami'an ma'aikatan tsaron rasha da auna jigajigan jam'iyyar social democrat ta shugaba scholz da wasu muhimman ma'aikatan gwamnati da masana'antu a wani harin kutsen yanar gizo wata gagaruma ambaliya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar rio grande do sul a ƙasar brazil ta kai adadin mutane da suka hallaka zuwa 78 ya zuwa jiya lahadi kana ta raba wasu kusan 120 da muhallansu ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka kana ya karya wani bangaren madatsar ruwa da ke samar da wutar lantarki Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.